ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبدا قراتون أن اللتاب لتفسير القرآن قرما تفسير رد الأظهار إلى معاني القرآن wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasa wa marigayi a sheikh isma'il idris bin zakariya rahimahullah yau muna sha shidda ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1400 shekara 46 wanda ya daidai da 2025 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam muna cikin wannan sura suratul waqi'a muna aya ta 27 inda Allah madaukakin sarki ya ce wa ashabul yamin اليمين من هو كان سرجي يتشي واصحاب اليمين da kuma mutanen dama ma ashabul yamin kaiwa ya sanar da mutanen dama wannan girmamawa na ga sha'anin su na'am fi sidrin suna cikin wato inuwa fi sidiran suna cikin inuwar magariya shajaru nafkin mahabul wadda ba ta da kaya la shauka babu kaya fi cikinta sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce mu dai wato yana ba shawa yana amfanar da mu tambayoyin ƙawayen larabawa ba ƙawayen balarabe ya kubcike daga daji ya tawo iska manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambaya wata rana wani ba ƙawayen balarabe ya zo inda manzon Allah ya ce ya manzon Allah Allah ya ambata cikin alkur'ani itanya wanda an bai cutarwa ni ko ba ni ganin cikin aljanna akwai itanya mai cutarwa amma Allah ya ce fi sidirin ma'bud magariya kaya gari ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai mi'a ita ya ce fidir ya ce a ai baka ji an ce makabudin ba ai an kaɗe ƙayata ba ta da ƙayata ko masu bul amma iccen na an da kama da haka ya ce to ho to ni ban gane haka ba to kaga su sahabbai waɗanda aka suka manzon Allah ba su yawa ga haka amma in ya to in ba kawai ya zo da abin gane sai tambaya don haka wato kullum duwa da aka mutum da wauta inda dai yana na makaranta to zai amfana don abinda ba ku yi sai yi zai amfana Allah ka taimake mu na'am wa da. waɗalhin da icen ayaba shajaru mauzin icen ayaba mandud wanda ya tabara da ɗaya ne wanga na hawan wani bil hamli min aslihi ila alam ya dauki kayan rako ciki tun daga ƙasa har sama ya an dai da wagga wagga sai ya an dai da wagga wagga sai ba haka take ba to nan yana yiwa a ce to cikin ana magana inuwa an kawo magariya cikin alkurani mi a dalili sannan an kawo ayaba mi a dalili to Allah ya keɓance su da ambatu saboda yawansu cikin ƙasar larabawa in za a karantar da mutane ana magana da su da abin da sun kasani na'am wa zullim mamdud akwai inuwa mamdud wanda adda wa mamma ta'imin ba ta yankewa tana abin gari in rana ta yana ta koma nan rana ta yana ta koma ita haka nan take tsaye na'am wa ma'in maskub wa ma'in akwai ruwa maskubin waɗanda an masu gudana jari masu gudana har abada na'am wa fakihatin kathira akwai kayan marmari masu yawan gaske لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة باسو ينكي في زمن cikin wani lokaci wala mamnu'a ba ka zuwa kana son su a ce ba a bai sai ka ba da kuɗi aljanna kenan addau akwai su ko ba a son kuɗinka ba ka ɗaya kai ko ba su karewa kai jama'a wa furushin marfu'a wa furushin kuma akwai shingidu marfu'a wannan an ka daga wannan sun ka dauka alasur akan gadaje wal maqsud bil furushi huna amma abinda an manuwa ga shuhida nan ma shilul nisa abinda ya gami mata wal arabu larabawa tusammal mar'a suna ambatan mace firashin shahida bi dalil qawli na'am inna ansha'nahunna insha. Allah ya ce inna ansha'nahunna mu muka kaka In insha'an qaqawa ayal hur hurul in dan matan hurul in min gairi walatin ba wanda haihe su haka Allah ya halitta abidai hmm. ba jiya an kwama ba yasu da matan duniya <laughs> to ci gaba فجعلناهن أبكارا فجعلناهن كمون سنياسو أبكارا يماتا ما سبدلتي izara yan mata kullama atahunna wanda ko shi mazajen sun ka zo musu a azara suna samun su yan mata wala waje kun babu ciyo na urban atraba urban ma husan mazan su bidan min ra'i wasu kuni wasu kuni ha jam'u urubin jam'i na mata mai son mijinta wa hiya mutahabbatan mai so ila zawjiha zuwa ga mijinta ishqan lahu dan bege gare shi a taraban yan tsara guda jam'u turbin jam'i na tsara ai masu mustawayatin fisin sun yi daidai ga shekaru shekarar wata ba tare da wata ba haka Allah ya so shi da wani malami ke cewa wani bayan hurra hisanan hurradan quraban bi azmin fi turab mudawadi yake kai to ga wanda ya saida huran ‘yan matan wurin ini, kisanan masu kyawun huska da kyawun halitta, kurradan waɗanda yake kuma ga su ba su tsufa, uraban masu maza ya sai shi su bi azumin da ƙashi, mu da abin samun tsufa fi turabi cikin turɗa. Ya tsoki ‘yan matan wurin ini ya miƙa an ka ba shi matan duniya. Ita wannan hasara ta kai tashi. Allah ya ganar da muwa matan aljanna yan matan aljanna hurul ilu ko ku waɗannan mata waɗanda an ka tashi tare an ka zauna tare to abinda an ka ce wato dukkaninsu gaba ɗai tsaran shekara gudana kowace mata ta kai maganar kammala da cikakkonta da cikan zabarta mace haka nan namijin kowace daga cikin matan ya shekara 33 babu wadda ta zarta haka ba wata zarta haka yan shekara 33 ya da kassan da su da mazansu wajen au to suna da tsawon annabi adamu annabi adamu zira'i 60 na tsawo ne sama to haka nan kowane mutum guda nan aljanna haka tsawo ne kwaɗi zira'i bakwai ainihin ba ta shayuwa da yana wanga jiki yanzu ka ta yi ɗaki a kunna ma ac da kwanacin ka yi da ba kashe ba sai ka ce sanyin ga yamin yawa ko ba haka ba eh, to eh to lissa'u bani adam su ko wannan Allah ya tanadin su da su da mazansu cikin shekaru na ƙulciya cikin gayan wato kammala tsohuwa wadda ta tsohuwa tana ta yi a hakan garan gwaɗe-ragwaɗe in tsohuwa ta tsohuwa ba sai ta ɗora karkacewa ba wani a? to da karamar yarinya wadda ta mutu cikin gaya kammala to duk ɗaya za a yi da su tirban tsara guda ga tsohuwa kakan kaka ga jikanya jikanya ga su zamni duk yan tsara guda ba shi na an ka yi ba da wata annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana tsohuwa ana magana sai ciki sai tsohuwa ba shiga aljanna sai tsohuwa ta raka kuka hankali ya gada ta sheke sai ta zama yaniya sai dariya ba ci gaba li ashabil yamin wannan abin da ake magana na mutanen dama na silatu an sha'ana an sha'ana hulna, au ja'alnahum ja'alnahunna wa hum cigaba. ci yamin. Na'am. اليمين نعم ثلة من الأولين لأصحاب اليمين sullatun wani yankin jama'a na milal awwal cikin jama'a farko suna cikin waɗanda za su samu irin wannan garabasa kuma wasullatun minal akhiri da kuma yankin jama'a daga cikin mutanen ƙarshe mutanen annabi Muhammadu Wa asuhabu shima ne ma asuhabu shima ne. Suku mutanen hagu. Wa ya sanar da kai ga al'amarin su? Suko suna ina. Fisa mumin wa Habiba. Fisa mumin suna cikin wani iska mai mugun zahiri na wuta. Kamfazu, wanda Amina zai shafi na sami cikin kawon gashi. wa mimin da ruwan zahi ma'un shadidin harara ma tsananin zahi ruwan suna cikin su Allah tsare mu to ci gaba wa zillim min yahmum wa zillim da da irwa min ta hayaki dukhanu hayaki shadidun wanda an matsananci ne sawari saboda baki nai suna cikin inwa hayaki Allah tsare mu لا بارد ولا كريم wannan hayakin labari da ba mai sanyi na ba ta gari kamar wani sami da zila na inuwoyi wala karim ba mai karinci na ba hasan al-manzar mai kyawun magana ba haka yake ba na'am innahum kanu qabla zalika mutrafin innahum suwa kanu sun zamo qabla zalika bana haka fitina cikin duniya mutrafina suna mani imta munan imi da suna mani imta na iman ni'ima amsa ta mantar da su rabuhun ubangijinsu wa halikim da mahalicinsu Allah ya ba su ni'ima amma sabar nima ni'ima sun mance da Allah ci gaba wa kanu yusirruna ala alhizbil azim wa kanu sun zama yusirruna suna naciya ala alhizbi akan laihi zunubi aziman babba ai ashirka kahirci ta gare suke dangare Allah tsare mu mi suka cewa kuma wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun wa kanu sun zamo yaquluna suna cewa yanzu a idza mitna idan muka mutu wa kunna ka zamo turaban turbaya wa zaman da kasusuwa a inna la mabusun yanzu mu ana tayar ta yi fi hamzataini fi mawdi'aini tahqiqun wa qura'a bi ta as-sani a wa idkhal al-alif bainahuma ala wajhaini su suna musun a mutu kuma a tayar da al'umma wannan ga sun haɗi Allah ya kare mu na'am

قل إن الأولين والآخرين waɗanda ke musun tashin القيامة ya kai annabi Muhammadu قل كتشي لليه إن الأولين na farko mutanen farko wal duk waɗanga da kun kaji kuna magana akan su da na farkon da na ƙarshen gaba ɗaya za a hada in ji Allah mhm. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون ذا أهر su gaba ɗayansu ila miƙati zuwa ga wakacin yaumin yini ma'alumin sananne a yaumin alƙiyama ranar alƙiyama Allah zai haɗa su na'am ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم سننشي وأقوى أيها الضالون ياقوب وتتو المكذبون وأن أما سكرية يتاوى نعم لآكلون من شجر من زقوم والله لآكلون za su ci min shajari na icci min zakomi na zakomi bayanun lin shajari bayanin na ga wanga iccen mi famali'una min halbutun famali'una za su cika maƙil min ha daga rishi min da ci daga iccen ga albutun cikunan su za su cika cikunan su maƙil da wannan icce wannan zakomi da ake magana icce na wanda cikin wuta ya libu in rehe ne ya da cikin wuta sai ya bushe to ranar alkiyama kamata kulul an'amu ya kulu bulata yan wuta ya da kasan dabba na cin haki haka za su tonga ya ce bala'in da agarai sai yana cikin wuta ya kalillibo yana ni'ima amma da rehe ne ya kai ba cikin wuta ba sai ya bushe to dan wuta sai ya cika ciki ne ma da shi in sun kaci فشاربون عليه من الحميم فشاربون ذاو شاء عليه بس ga wanda sun kaci min alhamid daga ruwan zaki a ba ruwa ma hausa hausa tsiya su فشاربون شرب الهيم فشاربون ذاو ruwa shurba irin sha idan mishi ne kuma ta yi ha mazdarun himin ina irin na raƙumi al'ibir raƙumi al'ulsha mai kishirwa jam'u haimanu jam'i na na wato ɗimuwa lizzakari wa haima lil'unsa ka ala sha wa ala alasha nam haza yau yawmaddin to ya ana baƙo a kawo mai farau-farau kame a kame abinci maka to su in sun ka jida kamin a kawo musu azaba cancantatta to wannan azaba haza luzulum ita kwacharin su ma'u'id da abin da aka tanda alahum gare su yau madina ranar sakamako ranar alkiyama na'am نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله يتشي نحن مو khalaqana ku mu mun ka halicce ku a ku mun ka samar da ku min adamin daga rashi falawla Fahalla, mihana tusaddiquna ku gaggauta bil ba'sa ga tashin alqiyama izil qadir don mai iko alal insha'i warar babu qadir shi adda iko alal i'adda kan mai suwa bayan akwai wanda yayi babu to da akwai ya mayar wani sauki akwai ya mayar to ya za ku yi musu to ci gaba aitum ma tumnun yanzu muna tambaya ku ba mu labari ma tumnun abinda kuke zubawa na maniyi turiqu da kuke zubawa min lamani na mani fi arhamin nisa a cikin mahaihuwan mata أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون a antum yanzu shinkuwa? shin kuwa bi taqiqi hamzataini wa qura bi ibdal as-thaniya alifan Wata tasheelaha hawa idkhal halin alif bayna al-musahhala ukhra wa tarkuhu fi al-mawadi' arbaa shin a antum kuwa takhluqunahu kun ka halice shi ai almani mani bashar ya koma mutum am nahalul khaliqun ko kuma mun ka halitta shi abin tambaya na'am نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين با halittaku ba matar da ku nahnu mu inji ubangiji kaddarna mu muga kaddarar da almauta mutuwa bainakum tsakaninku bitta shididi wa qala bitakfifi wama nahnu bimasbuqin kun ba ai mu ba ai kuce muna ba a tsire muna in mun sai ka mutum bai iya gudu da ajizi na ba ya kasar da mu ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamu mula iyawa ala an nubaddila bisa mu canza ayi na ja'al mu sanya amsalakum irin irin ku makanakum wurin ku mu doke ku dan nan mu halaka ku mu kawo wasu wani sha'akun mu aka ku na kalku mu halicce ku mu mun ka halitta ku fi ma ta alamun ga abin da ku sani mina suwar sura muna iya maimaita ku mu mai shi ku wata irin halitta wadda ku azaba kalkira da kamar mai shi ku birau wal khanazir muna iya mai shi ku aladai Allah tsari to ci gaba ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد حقيقة ينزئوا بنجدي علمتم كنسا النشأة الأولى واتو هل التفرقوا بسكون الشين وقولة فتحة أي الترابية لا بيكم هل التفرقوا بابنكم أنبي آدم أرسل الآن كيشي واللحمية لأمكم لأمكم kuma nama jini da tsoka ga uwarku hawa'u wa nudufiya maniyi lakum gare ku wa kullum min ha tahwilun min shay'in ila gairi mai da ku da mun kace muna iya mai shi ku birai mu mai shi ku abina aladai muna iyawa don kun san uban ku kasa na uwarku nama ta ku maniyi na duk juya abuna daga abu wallazi sha'atum qudratuhu ala zalika wannan da kunka halarci kunka san ikon sa akan haka qadirun ala tahwilukum yana da ikon juya da ba da an tafiru bayan kun koma turaban turda ila ma kuntum zuwa ga abin da kunka zabo ila zuwa gare shi a wannan daga farko min suwar sura shin wai fara wala tazakkaru don mi ba ku aswa fi idgamu ta ibsaliya fil asli fi zani wannan ya gwada ingancin ƙiyasi wafi yi dalilun alasai hatin ƙiyasi Allah ya ganar da muwa baka haku sun shigo to shiga ba a fara aitun mata rutun shi ku babu labarin abinda kuke nomawa ta siru lal'adda kula jirkice ƙasa watan ƙola albarza kuna jewa iri fiya ha cikinta shin wannan abinda kuka yi shin mine ne na أأنتم تسرعونه أم نحن الزارعون أأنتم شنكوا tazar'unahu ku kun ka shidda irin nan da kun sa cikin kasa kun ka saka take shin ku kun ka hisse ya tsiro amna hanu zaluna ko ko muna mun ga shi ya tsiro ruya a rawa abu hurairah radiyallahu anhu Ya yace la yaqul ahadukum zara'atu kar ɗayan ya ce zara'atu na yi shuka shuka ta kuma ya yi tsiri wani ya ƙul harastu ce na yi noma ba kai ka shuka ba Allah ka yi fa ina zaru huwa Allah mai shuka shi ne Allah wal mustahabu abinda an kaso da kulli man yalqa bazar duk wanda zai ce wa iri fil cikin ƙasa, ina manoma kayan kuna ba da wanda ban yi ba duk wanda zai jefa irin cikin ƙasa an ya kara ya karanta ba an da azaba ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ana son ya karanta a ayatun ma ta rasul al-ayatin ga sunan summa yaqulu sana yace balillahu zaya wal mumbitu wal mabra, allahumma salli ala muhammadin warzuqna samarahu wajannibna dararahu waj'alna li an umika bil shakirin wal ala'ika min az-zakirin wa barik lana fi ya rabbal alamin intaha duk wanda ya zo an ka gina ramin da za a shimka ya yi shimka to ya karanta wannan sannan ya sa hatsi ko ya sa abin shimka ko yanzu ya da shi sannan ya sa wannan abin awo wai ƙalu an ce inna haza inna haza alƙaul wannan magana amanu da zalika zar amana ta ga wannan abin da an ka shuka min jami'ul ahata ga dukan aibi addudu tsutsa wal jaradu da fara wa gair zalika mujarrabun kuma an yi an gani kuma yayi min tafsirul qurtubi muna tare da kuma shibka manoma ha ta لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء دامون سو لجعلناه دامون سن ياشي حطاما in ya hito ya koma kara kuma ya bushe na batin tsiri ya bisan busashe la habba fi babu kwaya ciki in gero na sai ya kai sai shaki in Allah su haka zai yi fazartum sai ku yi tagumi ku naci asaluhu zalaltum bi kasarin lami ku zafa takfiban ai aqamtum ku zauna naharan tsawon rana da fa ku kuna mamaki Allah sauka ya san manoman fadama sun samu irin wannan matsala ba na ko mutum na ta hana ya bugi shinka kai gida ko da ya kaza kowa ko inda aji ne bai gani eh, duk an kwashi ko ya yanke ta ruwa sun tere ta a duk muna ciki hmm. in ka ga dogara ga Allah to sai ga manomi awo manomi matawakkili na shuka farko da kowace shuka yanzu ka fara hmm. ah, huzewan minhu irata aini fil asli sai ku tsaya ta jin kuna ta mamaki min zalika wata kullu kuna cewa inna lamughlamun inna muwa wallahi abin nan da ya faru gare mu na muguramu na muwa wallahi za muna biyan kakkarai wallahi abin ya za a watara na bukatu zar'ina abin da muka ciyar wurin shuka, mu da abin da muka ciyar wurin yanka da sarewa da tarawa wadda kasan dai kakkarai Allah ya sauƙaƙa. to mu zo bal a'a bal nahnu mu dai mahrumun an hana mu mamnu'un an hana mu rizqan arzikin mu abincin mu an hana mu na أفرأيتم الماء الذي تشربون كيف تأيى أفرأيتم كباب الأباري ما الذي روى وأنن تشربون لكي شاء ba mu labarin ruwan da kuke sha in an ka yi hadari an ka aza hadari an ka samu girgije hwari kwal in ya zuba ruwa ka san hwarin girgije ruwa na sun yi daɗi da girgije mai baki hmm. so mu zo أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون أأنتم شنكوا An mu ko kun gaji da ruwan nan min almuzni da girgije ashabu girgije jam'u muznatin jam'ina na girgije am lahanul muzni ko ko mu mun gaji suwa Allah kai ka ji suwa to mu zo لو sha'u ja'alnahu ujajan فلولا tashkurun jisuwa muku ruwan nan da mun kai suna masu daɗi kuna haɗiya sai kun rufe idanu saboda jin daɗi wallahi launa sha'u da mun su ja'allahu da mun sun ya su ojaja masu garki milha masu gishiri la mikin shurbu shan su be koyuwa shin da mun kai muku haka muka ji su muku su masu dadi shin falau wala bi halata shukurun ku goja kai da adam mutun laina wallahi ya kamata a gode Allah mun gode ma to ci gaba أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم شنك باب العبالي كوكونغ النار وجاء التي تورون وانا نكوكي هسوا كنا حسوا تقول جون كنا هيدا سمينا الشرق إتي الأهل الأنيي danyen ice sai a hita wuta don a yi amfani da ita wannan wuta da an ka hisuwa daga wannan danyen ice a antum أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون abin tambaya a antum shin yanzu kuwa an sha'atun kukun ka kada shijarta itan yatta kalmar ku kamar zurma wala fara da tufahiya am na mu to yanzu wanda ya muku haka yanzu inda babu wuta abinda kake jirici maka shi na huwa? to kuma an yi ma kuma an dawa kuma ka ci kuma ba gode ma Allah ka tashi ka jika Allah sauƙaƙe nahnu nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin to wannan wutar da kun gani fa nahnu ja'alnaha mu mun sanya ta taskiratan don tunawa linari jahannama wata jahannama dan adam duk abin da kaga Allah yayi mai muni duniya wanda bai da kyawun magana to Allah yayi ma shi da don in ka dube shi ka tuna da munkarin wani kiri duk abin da kaga an yi na wuta mai mugu mugun zahi an yi na don ka tuna da wutar jahannama duk abin da kaga an yi mai kyawo mai kyalkyalli mai yi da sauransu to don ya zan wa'azi na gare ka tuna da hurul ini da sauran kyalkyalan aljanna ko za ka aiki don ka samu wa mata an kuma guzuri bulgatan guzuri lil muqwi daga matafa wuta guzuri ta ta matafa musafir masu sayya yiqiduna habil layl suna hasaka da daddare litaharaba siba don masu daji su gudu wa ya tajaddal wanda ya bace kuma shiryu ila gairi zalika zuwa ga wani wannan min al na amfani wa zikrul muqina tagalibu wal da kazalika ai ko na gida haka na don su don su su ci abinci yace mata kula suna jin dadi da har ita miya a kawal qiwa ai saru bil qiwa bil kasri wal maddi haqu wa huwa muhawazatu shine dazu zukka la nabata wanda babu tsiri fiya ciki wala ma a babu ruwa shi ake ce mutsuwa kuma ana ce mai kabru na'am فسبح باسم ربك العظيم فسبح تسبيح نسبح تسألك باسم ربك سورة أبنجزك العظيم بجرما أي الله الله نعم فلا أقسم بمواقع النجوم بسينا يا رنسوا با يا أنك لكلا زائلة بمواقع النجوم أو كتوراه ai la ta babu bukata an uqsima in rantsuwa bi hada ita litaraudun haƙolar tana ikon fi asara a cikin gurabunta liwuduhil amri fiya domin bayyana al'amari ciki au la za'ida ai uqsimu ila rantsuwa bi muwaqi'in nujumi da ma'aukata mu Allah ta dullu wanda ke gwadi ala azmatillah bi girman Allah ta'ala wa qudratihi da ikonsa na'am وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه أي القسم بها رنسوا لإتا لقسم رنسواتا لو تعلمون كن سني عظيم ببا أي لو كنتم من ذو العلم da kun zan daga cikin mabuta ilimi la alimtum da kun san izama girman hadal kasmi wannan rantsuwa na'am innahu la qur'anun karim innahu ay almatalu alaykum wannan abin da ake karanta muku la qur'anun wallahi abin karatu la karim mai karinci na'am fi kitabin maknun fi kitabin cikin littafi wanda yake makatubu rubutacce makanun wanda an ka tsare masunu an tsare shi huwa al-musahab shine qur'ani aw lawhu lawhu mahfuz duddai لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه با wanda ke shawarsa habarun bi ma'an bi ma'anahu aw habarun bi ma'anan nahi kar wanda ya taba qur'ani illa al-mudahharun sai ma tsarki ay al-mala'ikatu mala'iku allazina daharu anfusahum wa sun tsare kanunsu min al-kubri gabarin kafirci aw min al-khubuth ko ko daga habasi aw min al-ahdath ko daga hadusa a qawalu Wakila ga wani tafsiri ma an ce la yamassuhu illa al-mudahharuna la yafhamuhu illa al-muttaquna wani tafsiri haka an kace ba mai fahimta qur'ani in ba mai tsoron Allah ba to don haka anan maluma sun yi bayanai daban-daban ko sun ce abin da ake magana kar wanda ya ɗauki ƙur'ani in ba mai alwala ba wasu kuma sun ce a wanda zai ada tsalkin habasi da hadasi ko da bai alwala ba wanda bai da najasa bai da janaba ga jiki ne kuma bai da kashi ko boli to shi qur'ani tanzilun min rabbil alamin na min rabbil alamin daga ubangiji talikai na. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أو بهذا الحديث ينزل وانا مغانا على القرآن أنتم كو مدهنون ولا تاوى متهاونون كنا ولا كنتاوى مكذبون كنا تاوى قرآن نعم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون كنا سنياء eh rizqakum arzikinku hazzakum rabanku wa nasibukum da kasanku minu gare shi innakum cewa ku tukazzibul kuna ta bihi da shi wala taj'aluna ba ku sai nasibakum rabanku minu gare shi an ta'amalu ku aiki bi ma fi al'amil a ciki wato mu ku rabanta kamata ayi ku sanya naku kaso ku rabanta ba ku walakanta ba na'am فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا محلا إذا بلغت الحلقوم إذا رأيتكي كران كرمي النفس ري وقت النزع لوقت انت أكي هزغتا هو مجرده شيني مقدانا أبنى إسكا والنفس الشيطاء بالفتح انت كاولا كران كرمي تكا قبقوشي تري وأنتم حينئذ تنظرون يكون أغميشي وأنتم كوا يا هاجر الميت يا كوا اللي أهل الشيء عندما تتشي حينئذ زره أن تنظروا كنا دوب إليه زوغري كوا ياسك العمل دولي كوا ياسر إلان ba mai iya komi in ko likita ya kai duwa a cewa ya mai wale kowa bai iya kai Allah shi amai mhm ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه مومن كهكسا zuwa gare shi minkum daga gare ku da annan inda hige bil ilmi da sanin mu walakin sai dai ku la tubsiru ba gani min al basirati ai la ta'lamu zalika ku san haka ba ga lokaci ya kai ga mu kusa gare amma ku akusa amma mun yi kusa فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا بيهنا إن كنتم إن كنتم غير مدينين بقى ساكا مكو مجيزين بقى ساكا مكو da an su ba a tayar da ku ai gaira mafusi na ba a tayar da ku bi zaɓin kamar da kun ce in dai haka na to mu tahi ترجعونها إن كنتم صادقين إن مغانا قصياتا ترجعونها لرمنا سورة دون كداو عن نفس رأي إلا الجسد زواج الجكي بعد ملوك الهلقوي بان تاكي بمقاقروا كران كرمي إن كنتم صادقين إن كنتم zan masu gaskiya bi ma za amto ga abin da kuma ce in ba kariya وإذا ذره لترجعوا لها المتعلق به شرعان والمعنى هل لا ترجعوا لها دومي بكرة والإتواء إن فريتم البعث إن كن قول تشان القيامة صالحين كنا ما تبقى في نبي أشن قول شيء أو لتنتهي فوق تحنو amma halli haga bagiran ta almautu mutuwa ko kuma ku hana mutuwa ga wannan bagire kalba a cikin tashin kiyama in gaskiya na ba su yawa na'am فأما إن كان من المقربين وأما شي wannan bawan Allah da ya halarci lahira wa amma in kana amma in ya zama shi mai yi din nan min cikin da kusa ga Allah wanda ke bauta ma Allah to shi ba matsala مدي فروح وريحان وجنة نعيم فروح توشنا ده هوتاوا هو استراحه يا هوتا ده وحال الدنيا وريحان شنا ده ازكي رزق hasanu arziki mai kyau وجنة نعيم شنا ده الجنه نعيم وهل جواب لأما أو لأن أو لهما أقوال وأما إن كان وأما إن كان من أصحاب اليمين أما إن يعظم ولك تكمتان عندما نعم فسلام لك من أصحاب اليمين وسلام أمين يا تبت لك غريك عيله سلامة من العذاب هنا لك إلى لك عذابا أو يقال كوكو أنا شوى له غريك salamun laka anta aminci ya tabbata gare ka kai min ne daga mutanen dama ai min an laka min don kana cikin Allah ka samu cikin su wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin wa amma in kana amma in ya zama min al-mukazzibin cikin masu karita ad-dallina batatu inna ma wasawan bi af'alihim ya sifanta su da ayyukan su jajaran don tsawa an hagari ta Wai sha'ana sanarwa bima awjaba lahum hadha al-azab ga abin da wajabta musu wannan azaba yani anna muqtal zahiri abin zahiri ya gwada an yuqalu wa amma in kana min ashabi shimali to lakin adala sai baudi anu gare shi da masu kira na'am فنزل من حميم to wani zulun shi na da kwacciyare min hamimin na ruwan zahi ya sharabu da yake sha ne ba da akalin zakumi bayan ya ci zakumi da hugare shi amin kuma yana da wa tasliyatu jahim akwai dadara za a shigar da shi jahannama zai dadara cikin ta duhuli na shiga wuta wa haza ta hukumu bihi wannan jancina akai musu إن هذا لهو حق اليقين ثم أقب تعالى أن مضمون السورة سنة الله يوحي من يمهم بياني daga abin da sura ta kumsa faqala fasab faqala yace inna hadha lalle wannan abin da an ka faɗa daga can farkon sura hazza kuwa nan lahu haqqul yaqin wallahi wallahi shine gaskiya ta tabbas min izafatu al-mawsu' ila sifati ai inna ma zikira min inqisamin nas abinda an ka ambata naka so mutane ila salati raqin zuwa ga gabri uku waje za a kulle fariki na sakamakon kowane gabrin jama'a inda Allah ya gun Allah huwa alhaqqu liqil wallahi a gaskiya tabbas don haka kai annabi Muhammadu فسبح باسم ربك العظيم وسبح بتزيه يا محمد باسم ربك سنة وبنجك العظيم يجرما أسبح باسم ربك متلبسا بحمدك bihamdika lahu kana mai tudanya da godiyarka lahu gare shi li'annak li'annahu cewa shi ja'alaka Allah ya san ya kafi fariqil a'la a cikin gabri madaukaki as-sabiqina sun kariyaya al-muqarrabin sun kusanta waja'alaka aidan Allah ya sanya kuma afdalahu mahiyin su waja'ala ummataka Allah ya sanya al'ummaka khayra ummatin hiya al'umma wa tusawi ta daidaici jami'al ummi dukkan al'ummomi fi kasartin gayawa walhamdulillahi rabbil alamin wakacin da aka ce fa bi bi hamdu rabbikal bismi rabbikal azim hukuma dan amir yace lokacin da ta jida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya ta cikin ruku'inku lokacin da sabbi ismi rabbika ta jide ta kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi sujudikum subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sura ta kare sai suratul hadid الحمد لله ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana tsoron nan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheik abdurrahman isa ga shugaban wasu malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan yace assalamu alaikum malam yace da Allah malam yi kira ga mutane musamman wanda suke yin tururuwa suna shiga gidan mutane idan aka dawo daga makabarta yace menene hukuncin yin hakan ba daidai bane yana da kyau idan aka dawo daga janaza to a bar mutanen gida su kankamta sannan wanda hada haƙƙin ya shiga shi gaisuwat to a san waɗanda ya kamata ya iske shi wa gaisuwa domin akwai ƙananan mata yara waɗanda ba haƙƙi ne na bai ta yin da suke amma akwai waɗanda ya kamata ya ce da su fito ba wannan ba yanzu in an ka dawo da kowa da kowa ruguwa aka yi a shiga wani mata nan yaka gani abin da ya kamata shi zamba da baya dawo bai yi ba haka ya kamata a mai da hankali Allah ya sauƙaƙa wannan yace assalamu alaikum malam alaikum assalam yace malam na ga wasu limamayen juma'a hmm. sukan fara yin hudu ba da farko da ƙarshe sai su fassara da hausa sana a tada sallah hmm. ya ce ne matsayin yin hakan a'a hudu ba liman da ya zo abinda ya kamata shi fara fassara hudu ba ya yi bayanin abinda hudu ba ta kumsa don laluran mutane ba su jin larabci duka sai a musu bayanin abinda hudu ba ta kumsa domin hudu ba ana son mutanen da aka wa'ita su san mina na aka faɗi kuma ita hudu ba ƙa'ida ta malamai da suka ce labudda an takuna mimma tusammihi sami arabu hudu ba ba makawa ta zanga abinda larabawa ke ce ma ba, don haka da larabci aka ba za in yi wannan ta fassarawa to sai ya hau mimbari ya hito liman yanzu da ya zo shi na wannan fasar hudu ba hito liman ba sai lokacin da ya ya hau min bane sannan zai sallama ga al'umma ya hito liman ya yi sallama sai ya hudu ba ta farko sai ya raba ta da zama da ta biyu sannan ya tashi ta biyu in ya ƙari sannan a tashi ya kama ta da sallah haka ne tsari to wanda ba haka kai bai gyara Allah taimake mu wanda ba haka yake bai gyara mhm, wanda yake assalamu alaikum malam an faɗa muku ba makawa ita hudu ba ta zamo abinda larabawa ke ce ma hudu ba labud da an takuna min matu samihi al'arabu hudu batan aƙalla ta tara godiya ga Allah da salati ga annabi muhammadu da kuma taziri da kuma tafsiri hudu ba in ta samu waɗannan abubuwa ta ta gama zama hudu ba ta farko ta ɗanɗana ɗara tsawo ta shiga ta biyu a rabe ta da zama haka asifar sallar da mun gado kuma ita asifar hudu ba da mun ka gada daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da kuma duk malaman suka abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin huduba kuma yana rabewa da zama yana dogar takobi yana dogar sanda amma ta juma'a sanda ne abin nan ta yaki takobi Allah gane da mu to in an ka zo da aka san haka to mina na san an ka zo da shi kun fahimci wannan ga to to gaba wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ya ce malam mai gaskiyar maganar da ake cewa akwai wasu jariran da za su shiga wuta jarirai mm. da za su shiga wuta mm. a duk ɗan da an ka haifa an haifin shi akan fiɗira sai dai inda daga baya uwaye dai sun kamar sai ba majusai ko sun kamar sai ba yahudi ko ku suna haƙayarta shi don haka in ka dubi littafin ulumul qur'an ko da da jalila ka duba ta Sheikh abdullahi bin Fodoy wajen karantar da ɗiyan kahirai kana ganin magana da an kai amma jariri ni an lashe na illa ko laifi wanda ya yi. hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yace duk dan da an ka haifa to an haifa akan fidira yana bisa ga sunna yana bisa ga hanya ta addini sai in an yahudantar da shi daga baya ko an majusantar da shi to wanga hadisi na an ka samu hadisin da ya gogai Allah ya gana da mu na'am wannan kuma tace assalamu alaikum malam tace ita ce ta yi aure fiye da shekara goma da suka wuce na'am ta ce amma ba ta taɓa yin azumin watan ramadan ba ta ce sai yanzu nan da ta zo birnin kebbi ta ce domin ta inda suke ba a damu da sallah ko azumi ba take can take can ana hau mutuwa hmm. a'a to ai zakuwa na ta yi bin na kebbi ta koma ko ba a an san to ba ta bayyana ba ta da sunan garin da ta hito eh? ta hudu sunan inda ta hito ina na wani gari da aka ce ma balbal oh balbal nan nan eh, <laughs> eh? eh to nan na yamma oh <laughs> Eh, tume tume arewa yusu aiki ya same su yusu mai arewa aiki ya same su balbal sai eh, to amma ba taba sana ana azumi ya damar da mutane ba to mi kuka yi Oh. hada sallah wai eh eh to sai a taya musu sai a taya musu wa'azi hmm, a ce taya musu wa'azi za mu hada musu gamba da mai malam Suleiman ai musu wa'azi na'am to menene matsayin azumin da ba ta yi ba eh to sai ta ci gaba da wanga azumi yanzu ta kwana hmm. ya an haƙari sai ta ci gaba da ranka waɗancan kuma insha Allah la'akari da lokaci nan za mu dakata muna roƙon Allah saka malam da alkhairi akwai wata bawaya Allah Aisha Aliyu ta aiko da naira dubu uku ga kwamitin marayu wani bawan Allah ma ya aiko da naira dubu tara ga kwamitin marayu wani bawan Allah ma ya aiko da naira dubu biyar sana akwai alhaji faruku musa yaro go ciyaman na ma'aikatar jin daɗin alazai ya aiko da buhun gero guda biyar da kwamitin marayu da kuma buhun dawa guda biyar da kuma yadi biyar biyar na mutum hamsin da kuma naira dubu ɗari biyar ga kwamitin marayu muna roƙon Allah saka mishi da alkhairi da ƙarshe akwai 'yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkure mana ka mana bala'i Allah ka biya mana bukatun su muna alkhairi duniya da lahira ya Allah ka yi mu uwayen mu gafara ka yafe musu kurakuran su ya Allah ka sa aljanna mafi ɗaukaka ce makomar su tare da mu baki daya ya Allah wannan karatu da shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi a Sheikh Abdulrahman Isa Jage ya gabatar Allah ubangije ka sanya masa a mizanin lada da shi da alaran manazira Abdullahi Jega muna roƙon ubangije Allah ka saka musu da alkhairi wannan karatu da muka saurara duk abubuwan da aka ambata na umarni Allah ka taimake mu mu bi wannan umarni duk abubuwan da aka ambata na hani Allah ka taimake mu mu hanu duk abubuwan da aka ambata na rahama Allah ka ba mu wannan rahamar abubuwan don da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ka yaye mu na damuwa masu ta'addanci da waɗanda ke sa su da waɗanda suke ainihin kai musu labari ta inda za su je su yi ta'addanci ko a gida ko a waje muna roƙonka ya Allah Allah ka yi muna maganin su Allah ka hutar da mu sharrin su ya Allah muna roƙonka wayanda ke bada gudunmuwa domin saboda a tallafa ma marayu ya Allah ka san su ka san bukatocin su Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi wannan gudunmuwa da aka ambata wanda shugaban ma'aikatar hukumar alhazai Alhaji Faruku ina bai bayar ubangi Allah ka saya masa a mizanin lada Allah ka sanya a mizanin dukkan wayanda suka bada gudunmuwa tun daga lokacin da aka fara har zuwa yau kuma Allah subhanahu ta'ala ka sa ya zamo dalili na samun rahama gare su duniya da lahira ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki wannan gwamnati ta wannan jiha a ƙarƙashin Dr. Nasir Kauran Gwandu Allah ubangiji kada ka bashi da dubararsa Allah ubangiji ka bashi ikon aiwatar da abubuwan da za su yi amfani ga al'ummar wannan jiha din baki daya ya Allah muna roƙonka idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka samu cika da imani ya Allah ka sa rayuwar mu ta ita muna fadar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka taimake mu ka samu shiga cikin kabrukan mu cikin aminci ya Allah ka samu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ya Allah muna roƙon ka ya alkiyama ta tsayu Allah ka samu tashi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwarka ranar da babu wata inuwa sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takardunmu na ayyukanmu da hannuwanmu na dama ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu iya tsallake siradi ba tare da wahala ba kuma a ƙarshe ya Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين